This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da hantsi Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya Ibrahim Ahmed da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani amma kafin nan ga cikakkun labarai. To jama'a assalamu alaikum Usman Kabar ne na sake dawa tare da cikakkun labaran. Masu bincike sun ce gwajin maganin rigakafin cutar Ebola ya nuna zai yi aiki matuƙa da kusan kaso ɗari bisa ɗari na kamuwa da wannan cuta mai kisa. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta bayyana haka bayan gwajin. Wata ƙasidar lafiya da ake wallafawa a Birtaniya mai suna Lancet ta buga sakamakon gwajin farko da tsokacin da aka yi a kan maganin rigakafin. Maganin yana iya zama makarin cutar ta Ebola, in ji ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Norway wadda aka aiwatar da gwajin maganin tare da su. Cutar ta Ebola ta hallaka akalla mutane dubu goma sha ɗaya a Afirka ta Yamma, mafi yawancinsu daga ƙasashen Liberia, Guinea da kuma Saliyo. Ebola na ɗaya daga cikin cututtuka masu hatsari a duniya wanda za a iya haɗa su da zazzabin hemorrhagic fever da lasa da makamantansu. Wannan rigakafin ana sa ran ya zamo silar yaƙar wannan cuta mai kashe bil'adama. Ana zargin wasu 'yan sharauri zaunen Yahudawa da laifin ƙone wasu gidaje guda biyu inda aka ƙona a inda ake kira West Bank da ke Isra'ila wanda Isra'ilan ta yi kaka gida. inda wani jariri dan watanni goma sha takwas da haihuwa ya kone kurmus tare da mutane guda hudu daga zuri'ar gidajen ɗaruruwan mutane sun shiga cikin jerin gwanon yin allah wadai sannan ana ta hatsaniya a wasu wurare ma sakamakon ɓullar labarin mutuwar jaririn Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi wayar da ba kasafai ya cika yi wa shugaban ƙasar palestinu Mahmud Abbas ba. inda ya nuna cewa wannan harin cikin dare bai kamata ba kuma abin takaici ne da ban tsoro sannan ta'addanci ne ta kowane bangare aka auna abin Mr. Netanyahu ya ce Isra'ila tana yaƙi da ta'addanci ba tare da yin la'akari da duk wani ko kuma wanda ya aikata daga ina ya fito ba. Ƙungiyar Falasɗinawa ta PLO kuwa ta labta laifin wannan laifi a kan Netanyahu da suka ce su ne suka ba masu 'yan share wuri zauna ɗin suka zauna a wurin da yake nasu ne. Yayin da shi kuma yayan jariri ɗan shekara hudu da kuma iyayensa suke cikin jinyar ƙonewar da suka yi a jikinsu. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga washington dc sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai tattauna maganar tsaro da jami'an masar a tsakanin yau zuwa gobe wannan ziyarar matashiyar ziyarar kasashe biyar ce a gabas ta tsakiya da kuma kudu maso gabashin asiya wani babban ofishin harkokin wajen amurka wanda ya sanar da cewa wannan hare-hare da ake yawan kaiwa a sinai da ke masar ya damu amurka matuka, wanda 'yan ƙungiyar ta'adda masu alaƙa da isis ke ɗaukar nauyin kai shi sanarwar da ta fito a jiya juma'a ta ce masar na fuskantar barazanar 'yan ta'addar da ke da alaƙa da su isis ɗin mr kerry zai gana da ministan harkokin wajen masar sami shokri da kuma shugaban ƙasar abdul al-sisi haka kuma game da yadda za a yi da 'yan ta'addar suna son su haɗa kai da masar ɗin domin sanin yadda za a yi musu ƙofar rago a magance lamuran domin ceton rayukan al'umma ƙasar da ake yawan kashewa daga ƙarshe amurka da masar za su tattauna maganar siyasa 'yancin bil'adama da kuma maganar tattalin arzikin ƙasa amurka na kira ga sababbin shugabannin taliban da aka bayyana a jiya juma'a da cewa sun zaɓi masu maye gurbin mullah umar shugaban ƙungiyar ta 'yan taliban wajen halartar taron da amurka ta kira da sahihin taron da zai kawo sulhu na zaman lafiya tsakanin taliban da gwamnatin kabul wani babban jami'in amurka mai aiki a kan kawo tsaro na zaman lafiya a afghanistan jakada daniel feldman ya bayyana haka taliban dai su ne wanda suke faman fafatawa da gwamnatin kasar haka kuma sun nemi su zauna tare da su amma taliban ɗin daga baya a ƙurarren lokaci suka ce ba za su sami zama da gwamnatin ta afghanistan ba sai yanzu suka sanar da wannan sanarwa ta cewa mulla akhtar mansur shine makwafin mulla umar wanda kungiyar ta ɓoye kashe shi da aka yi kimanin tsawon shekaru biyu da suka wuce jakadan amurka din ya ce in aka ce ba za a yi wannan zaman tattaunawa ba abin ba zai yi daɗi ba sannan kuma amurka ba za ta yi gaggawa cewa ga yadda abin zai kasance ba amma hakan suna sa ran cewa zai zamo abin da za a zauna domin a samu zaman lafiya a yankin An sami ɓangarorin wani jirgin sama wanda aka samu ɓangaren da ya shafi jelar jirgin wanda ake kyauta zaton na ƙasar malaysia nan ne mai lamba MH370 wanda ya ɓace a watan Maris na shekarar 2014 da ta wuce, ɓangaren da aka gano an yi amannar daga fiffikensa sani haka kuma an nufi da ɓangaren zuwa ƙasar Faransa domin yin bincike a gano gaskiyar lamarin da ake kokwanto a kai. Kamfanin da ya kera jirgin na ƙirar Boeing 777 shi ma za su je Faransa cikin izinin hukumomi kamar yadda suka bayyana domin taya yin bincike a kan wannan jirgi da ya salwantar da rayukan mutanen da ke cikinsa guda 239. mai binciken kasar australia ma ya ce suna kyauta zaton bangaren jirgin ne na malaysian airline haka kuma yadda haka kuma an samu cewa kwamishinan hukumar kula da lafiyar safarar kasar australia martin dolan shi ma ya faɗa manema labarai a jiya haka cewa suna kyautatan a yi bincike a gano hakan an dai tsinto ballin ne mai tsawon mita biyu a ranar laraba da ta gabata a cikin a gefen teku a tsibirin reunion island da ke gabashin kasar madagascar haka kuma kimanin tazarar kilomita 3,500 daga inda aka ji ɗuriyar jirgin ta ƙarshe to madalla labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin kukumi. su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda uku. Rahoto na farko a game da cutar zazzabin cizon sauro. Rahoto na biyu a game da muhimmancin zuwa asibiti. Yayin da rahotonmu na uku zai magana a game da illar shan taba sigari. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku tattaunawa ta musamman a game da cutar Ebola. don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. Ni dai ban ga masoyi ba, Allah sarki, mai hidima da kirari sai ka ce algaitar sarki. Tun kawo ajiyar ƙauna na yi mafarki, ruwan zuma zai ɗorewa Allah sarki. Dabi'a marja baba, kunya baba. hukumomin lafiya a jihar bauchi sun ɗau matakan da zai haifar da raguwar matsalar cutar zazzabin cizon sauro hukumar yaƙi da zazzabin cizon sauro tarin fuka kuturta da kuma sida wato bakatma a kwanakin baya sun gudanar da gangamin yaƙi da zazzabin cizon sauro bayan rabe-raben gidan sauron da suka biyo baya sun kuma bi don duba yadda ake amfani da shi gidan sauron na tuntuɓi dr muhammad sambalima kan yanayin yadda suke samun rahoton raguwar cutar zazzabin cizon sauron alhamdulillah idan kika duba za ki ga cewa eh, asibitocin nan manya-manya general hospitals yawanci mutane sun fi zuwa wurin don haka bayanai na asibiti kullum ana dogara ne ga bayanai da yake fitowa daga manya-manyan asibitoci amma mun san cewa kuma sau da yawa mutane ba sa zuwa asibitin sai ya zama dole wanda wannan ba karamin matsala ba ne wajen samun cancance ko kuma eh, bayani na gaskiya wajen a gane ya yawan wannan cuta amma idan muka duba mu da muke karba asibiti tun 'yan shekarun bayan nan mun ga canji kwarai da gaske wajen masu zuwa da wannan cuta na zazzabin cizon sauro da kuma waɗanda suke mutuwa saboda wannan cuta ɗin. bayanan da muke tattarawa na asibitoci ya nuna mana cewa lallai abin yana raguwa ba kamar yadda ake gani a baya ba. Dr. Muhammad sambalima Lima daga cin sabon gari ta gabas da ke garin Ningi ya ce ba su da matsalan zazzabin cizon sauro a yankinsa. Sunana Idi Adamu dan yaya. Ba an kawo gidan sauro an rarraba kwanakin baya ya zuwa yanzu kuma su hukumar Bakatuma suka biyo domin su ga cewa an raba kuma ana amfani da shi ya yanayin anguwanka an samu gidan sauran? kwarai an samu sun shiga kuma wanda sun ga gidajen kowa ya riga da daura shi ana amfani da shi mu gidan sauran ma ya mana kaɗan ƙari muke so da mutanen mu da dama wanda muke son a ƙaro mana gidan sauran nan don ba mu same shi sosai ba na je na karɓo wani to ya lafiyan mutanen anguwanka ba a samu sosai sauro kan ya ragu don yanzu tunda kowanne ya je ya ɗaura shi to da yawanci mun samu sauƙin ciwace-ciwacen sauran nan yanzu ya yanayin karɓar rigakafi a unguwanka suna karɓa su mutane wai wai wai wai kin ballo min kuma yadda ake karɓa ma sosai ma kuwa a da ba a karɓa amma lokacin da farkon da na kama mai anguwa ina da ni dan masarautar ningin ne da suna dan kin karba to da na kama aka bani mai anguwa sarkin ningi bani mai anguwanci da na kama ina ta su da lalami da magana da kuma wasu in tilasta to aka shiga karban magani sosai ma kuwa don yanzu in ko da fita suka yi daga gidan mutum a guji ake bin su a ce kamanta da wani kamanta da wani kamanta da wani yanzu karban magani da ake yi ina ganin amma iya nan da ni cikin gari ba wanda ya fi mu. To ana samun mace-macen mata ne da ƙananan yara? A'a yanzu kam da ana samu amma da yanzu da aka samu karɓan magunguna da rigakafin nan to abin ya yi mana sauki sosai sai a aihu ma lafiya a gida asibiti ma ba a sani ba. Dagacin sabon garin ta gabas kenan Idi Adamu ɗan yaya Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. a gaida amina abdullahi girbo gamayyar kungiyar likitoci da ta masu hannu da shuni na duniya sun ɗau matakan wayar da kan al'umma musamman ma na karkara muhimmancin zuwa asibiti haɗakar kungiyar world division tare da save children suka gama kansu domin gero da wani proje mai suna lafiya da usaid ta ƙasar amurka ke ɗaukar nesa domin waye kan mazauna karkara sha'anin kiwon lafiya kowane lokaci madahamusu musu ramatu wata likita a garin yan doto wani irin sauyi kuka samu wannan lokaci. Ta sai ka gani mace ta zo likita ma wani ba a samu namiji da ya zo bayan ta. Balle ma wajen aihuwa kun san wani akwai masana an yi so a samu namiji mai kuzari wanda in ana son wani abu yana zuwa daga bayana. amma da sensibilization in ekwar da mari yanzu in sun zo a kushma sai ka gani maza ma sun bi so baya sun so kenan in mace ta zo likita namiji na biye da ita. Ko da ma sha'anin kiwon lafiya ya haifar matukar damuwa ga uwaye mata da ke kula da 'ya'yansu idan aka zo asibiti. Malama Rahi Ibrahim ta tambarawa sabuwa ta kawo ƙarin haske. Muna aiki da haka nan kuma da an ka azamu ga dokoki muna nan muna yi kuma muna ganin yaran mu suna ci gaba da haka nan. Musamman gare mu ya mata ke wahala da yara saboda in yaran ka bai lahiya. kenan kai ne ke ci gaba da kotu ke ta mai lahiya ta ga in ya kwanda lahiya an bai kwanda lahiya ba ka sani kenan ka ga ka ta da matsala ka san abin da saboda duk abin da ta azama ga yaran mu mu yanzu ba mu gani wata matsala na shiga akan yaran mu shi kuma la'abdu ya bayyana alfanu da gajiyar da suka ci a cikin horon da suka samu su maza shi. horo kala-kala na bisa tafiyar da waye kai ga mata su taho wurin haihuwa likita da awo da tazara tsakanin waccan haihuwa zuwa waccan da dukkan dai ƙurarka da ayyuka da na tsabtata gari da tsabtace likita da sauran ayyuka wanda suke masu mahimmanci na haɗin kai da burin da ake so a cimma na ƙarnin nan kamar bisa uwa da ɗanta a rage dai matsalolin mutuwarsu lafiya ta ishe su mun yi ayyuka da su da yawa kahin mu zama wannan 'yan makarantar mai gida an zaɓe mu ne ta musa hanyar kundin likita saboda duk masu taurin kan yanzu duk sun dawo sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar Nijar. a gaida sha'ibu mani ko mai sauraro ya san irin cututtukan da shan taba sigari ke haifarwa a tsakankanin al'umma Alƙaluma na nuni da cewar sama da mutane biliyan ɗaya da ɗigo ɗaya ne ke shan taba sigari a sassa mabambanta na faɗin duniya baki ɗaya, ɗabi'ar da masana harkar lafiya a kullum suke gargaɗin jama'a tare da nisanta su daga wannan ɗabi'a sakamakon illar ta ga ƙoshin lafiyar mazuƙa taba da ma waɗanda ake busawa hayaƙi, wanda ko a kwanakin baya-bayan nan ƙasar Najeriya ta shiga sahun ƙasashen da suka sanya dokar hana shan taba sigarin a bainar jama'a, to ko waɗanne irin cututtuka zuƙar taba sigarin ke haifarwa ga jama'a? Ga likitan da muka tattauna tare da shi Dr. Kabir Ibrahim. Shan taba sigari yana kawo sankarar baki, sankarar huhu sankarar makogaro, sankarar hanji da makamantansu. Yana kawo ciwon paralysis na hannun mutum ko kafa za ta shanye, yana kawo mutuwar sinadarin da yake hana ciwon siga wanda zai sa mutum ya sami ciwon suga daga baya yana kawo mutuwar koda yana kawo makanta ma idan aka yi wani bincike yana kawo hawan jini yana kawo rashin hutu da rashin kwanciyar hankali so ba karamin illa ce ba in ka dauke shi kuma ta bangaren kuɗi an ce duk fakiti ɗaya da aka kone na taba yana ƙara sama da naira dubu ɗaya akan ɗawainiyar da hukuma take yi akan lafiyar jama'a idan ka ɗauki abin a kuɗin kai musu kuɗin goro ganin ma ba karamin illa ba shi bincike ya nuna a duk shekara ana samun mutane sama da miliyan biyar wanda suke mutuwa akan matsalolin da suka da nasaba da taba wanda wayannan matsaloli da na faɗa kamar ko bangaren kansa ko bangaren stroke da sauransu akwai kuma wasu dubu ɗari biyar wanda su kuma zama da mashaya taba ne yake sa su samu wannan matsala har ta kai ga halakar da rayuwarsu ba lallai da sai su ma sun ɗauki karan sun sa a bakin su ba tunda illar da hayakin yake yi ga mai sha yana iya yi ga kuma wanda yake kusa da mai shan ma in dai aka tabbatar da dokar nan an bi ta sawu da kafa yana kyautata insha Allah saboda kasashe da yawa ta wannan dokar suka fara samu bakin zara kuma dama wannan ya fito a cikin jaddawali gaba guda bakwai wanda hukumar lafiya ta duniya ta bayar na wanda aka ba wa kasashe wato ainihin kaman guideline kaman wato ainihin uh, hanya na yadda za su dakile matsalar shan taba musamman ga matasa a cikin al'umma baki daya taba dai illa ce mun faɗi ta da yawa kuma duk wani annashuwa da mutum zai samu na dan wucin gadi ne illolin da zai samu sallanka ainihin burgewar da mutum zai samu ko annashuwar da zai samu a dalilin shan taba so kira shine mutane su yi kokari su rabu da ita ta hanyoyin da muka zayyana kuma su nemi taimakon masana da kuma magabata a yanayin za su rabu da wannan ɗabi'a. To, fatan dai za a kiyaye ɗabi'ar nan ta shan taba sigarin domin gujewa da na sani. Halimata Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halima Abdullahi. da wannan rahoto na halima abdullahi za mu kai ga mu ta musamman da wakiliyar murya amurka madina dauda ta shirya tare da shugaban cibiyar kula da cututtuka ta afirka ta yamma dr abdulsalam nasidi kan cutar ebola inda ya shaida mata cewa cibiyar ta ɗauki sabbin matakai na kare najeriya daga sake kamuwa da cutar ebola bayan da aka wanke ta Dr. Abdulsalam Nasidi ya ce wajibi ne Najeriya ta ɗau matakan ganin cewa Liberia makwabciyar ƙasar ta sake kamuwa da cutar. Eh, ni ne eh, darakta ɗin masana'antar rigakafin tarayyar Najeriya, Nigeria Center for Disease Control. Ga shi an riga an wanke Najeriya akan cutar Ebola, ga kuma wata makwabciyar Najeriya, Liberia da da ita ma aka wanke ta yanzu an sake kuma fito da labarin cewa cutar nan ta sake shigo a liberia mm-hmm. to wayanne matakai kuke ɗauka ne a cibiyar nan naka wajen kare najeriya daga samun wannan cuta eh, matakan da muke ɗauka shine uh, wa'anda muke yi a nan cikin najeriya da kuma uh, uh, ayyukan rigakafin da muke yi a can kasashen waje wanda muke a najeriya shine mu sauri-sauri mu faɗakar da mutanen najeriya cewar ko sauran rina aka ba kada a yi kwance kwance kuma wannan cutar ta dawo kowa ya san abin da ya kamata ya yi abubuwan da muka yayyada lokacin da ake da wannan cuta a najeriya kowa ya dawo ya dinga wanke hannunsa ana sanitizing hannu ana tsabtace muhalli ana lura da binne su gawuka da sauransu na biyu shine masu kawo kamar aka yi rasuwa daga kasashen waje tun ba kasashen wasu afirka ba a kawo su cikin najeriya ce za a je a binne su a ƙauyensu da sauransu duk wannan yanzu mun tsaida tuttufe da wannan ba tare da an ba da umarni ba so wannan ma zai taimaka a rage ko kuma tsema da kawo wanda ya rasu masu ebola a kasuwancin najeriya eh, na biyu eh, shine duk masana'antar da muka yi amfani da su da muka yi wannan yakin yanzu mun tattayar da su tabbatar cewa kowa wanda ya kamata ya san abin da zai ya miƙe insha Allahu muna ta kokarin mu tada wanda muke aiki da su wato na private sector wato na kasashen wanda ba suke ba gwamnati ba da su NGO NGOs da kuma wanda suka yaki da mu daga kasashen waje su WHO su UNICEF su Bill Gates Foundation su USAID duk mun riga mun fara ma taro da su don mu tsara yadda za mu eh, yaƙi wannan cutar ta dawo Najeriya. To akwai 'yan Najeriya da kuka ɗiba kuka kai su kasashen Afirka ta yamma wajen taimaka wa waɗannan ƙasashe su samu su shawo kan waɗannan cuta. Suna can suna aikin har yanzu ne ko sun da gida? to eh, lokacin da wannan cutar ta fi tsanani a kasashen liberia guinea da sierra leone sun nemi taimako kuma najeriya ita ce ta farko wanda ta tura eh, masana'antar lafiya wanda tare da likitoci da eh, nurses da sauransu mun tura wajen 220 yanzu kusan dukan sun dawo kuma allah ya taimaki duk cikin su da ya kama cutar nan kuma da zuwan su sai cutar suka fara raguwa so su mutanen liberia sun gode wa najeriya cewar ma'aikatan najeriya da aka tura can sun taimaka da tsaye da wannan cutar so amma domin ba mu tabbatar cewa an gama ba sai muka bar wajen ashirin a can ƙasa so suna liberia da sierra leone so eh, maganin da muke suna ciki wanda suke jagoran yaƙi da wannan sabon cutar da ta bullo a liberia shi yasa ce muna nan muna yaƙi kuma a can waje ma muna nan muna taimakawa so eh, wanda suka dawo mun eh, sa su kan abin da ake kira karantin na kwana 21 kuma Allah ya taimake mu sun gama satin can da suka shige duk cikin su ba da ya shigo mana da cutar nan Najeriya saboda wannan aiki da kuka yi a kasashen afirka ta yamman nan ne ya sa har aka ba ku cibiya a najeriya nan ko akwai wani aiki ne daban to eh, eh, shugabannin kasashen ecowas wato da kasashen afirka ta yamma eh, suka zo suka haɗa kai suka ce lalle ya kamata a daraja najeriya domin eh, nasarar da ta yi da wannan yaƙi da cutar eh, ebola eh, so saboda haka sai aka ce a daga darajar santa ta najeriya da yaƙi da rigakafin da cututtukan da ke yaduwa a ƙasashenmu so yanzu da maimakon a ce muna nigerian center for disease control wato cibiyar yaƙi da cututtuka da kuma rigakafin cututtukan a najeriya yanzu za ta zama ta afirka ta yamma gaba daya to ina jin wannan an daraja mu ne domin aikin da muka yi a ebola da kuma ayyukan da muka yi ga taimakawa kasashenmu na yammacin afirka da ma afirka ma gaba daya to profesa akwai wani rahoto da ya fito 'yan kwanakin nan kamar hukumar kula da lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta yi sako-sako wajen ɗaukar matakin kawar da wannan cuta a sashen yammacin afirka me za ka ce to su da kansu eh, wannan who masanatan eh, lafiya ta duniya da kansu sun yadda sun yi kuskure kuma kuskuren shine lokacin da cutar ta bullo kamar wato ba su yadda cewar tana da muhimmanci kuma ba su da eh, duniya eh, a fara eh, yaƙi da wannan cutar da ya kamata ba su da kansu sun yadda na biyu shine da aka fara mutuwa aka fara aka gano cewar ebola ne ba su san cewar za ta iya ta yadu da sauri-sauri da ta yadu ba har tana ta musu da wasu kwararrun eh, ma'aikatan eh, lafiya na duniya so eh, da aka zo kafin a san me za a yi kafin a gano ainihin kwayan da ke jawo wannan annoban a san yaya take yaya kuma take halantar mutum to lokaci sai kure saboda haka lalle ne sun yi kure kuma sun yadda da yake an ɗaga wannan cibiya taka akwai wani tallafi na musamman ne da za a baku eh lalle ku eh, yanzu haka magana da muke da ku shekarun jiya na dawo daga burkina faso eh, wata gari na kira babu da lasu wato headquarter eh, masana'antar lafiya ta afirka ta yamma inda muka tsara yadda ya kamata a nan kuma mun yi mitin a daka sati biyu da suka wuce inda duk manya-manyan eh, masu tallafawa kasashen eh, duniya ta afirka da su asia da sauransu eh, suka zo suka ce lalle za su taimaka domin a tabbatar an yi nasara wajen kafa wannan cibiyar a nigeria dole ne mu yaba wa president jonathan ko mun ki musu domin gaskiya ya yi kokari lokacin da aka yi wannan mitin da kuma yadda ya tallafa aka yaki da cutar annoban ebola kuma ya tsaya ya tabbatar cewa an samu wannan santan a nan najeriya so eh, kafin ma wasu su zo mun fara ba da kuɗi domin a kafa santa yanzu magana nan ke da ku eh, a gaduwa eh, da kuma jabi mun kusan gama manya-manyan laboratories wato masana'antar binciko dakunan gwaji na abin nan so wanda in allah yadda kwanan nan za mu kira wa firistan buhari ya zo ya kaddamar da wannan gini eh, da duniya su ga cewar ba wai muna jira a bamu kuɗi ba mu mun fara yin namu gwamnatinmu sun fara taimaka mana Duka-duka a nan muka zo karshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. baba. sarki muta baba iya mai tarbiyya Allah sarki tarbiyyar ki nake marari domin Allah sarki da mai in dacewa don Allah sarki wanda komai ban ga masoyi ba Allah ba ni masoyi na Allah ba ni masoyi na kuka ban ga masoyi ba masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu ibrahim alfa ahmed ne a birnin washington dc ke cewa mu huta lafiya ah, ah, ah, daban sha'awa tangaɗi na kunin dawa zama na aure da ban sha'awa lada nake so mu same su Ban da komai ban ga masoyi ba Tuwa gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai To masu bincike sun ce gwajin maganin rigakafin cutar Ebola ya nuna zai yi aiki matuƙa wajen kare kamuwa da cutar mai kisa. hukumar lafiya ta duniya ta faɗa haka a jiya juma'a cewa gwajin ya nuna kaso 100 bisa 100 na alfanun rigakafin wanda aka yi a gini wata kasidar lafiya da ake wallafa a birtaniya mai suna lancet ta buga sakamakon gwajin farko da tsokacin da aka yi akan maganin na rigakafin cutar ta ebola Ana zargin wasu ‘yan sharauri zaunen Yahudawa da laifin ƙone wasu gidaje guda biyu inda aka a wani wuri da aka fi sani da West Bank da Isra'ila suka yi kaka gida a wurin inda kuma a wannan ƙone gida da suka yi har yaro ɗan eh, watanni goma sha takwas ya ƙone kurmus tare da mutane hudu daga zuriyar gidajen. Ɗaruruwan mutane sun shiga zanga-zanga a jerin gwanan Allah wadai da wannan abu da ya faru har shi ma Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya buga waya ya yi Allah wadai da wannan al'amari inda ya buga ma shugaban Falasɗinu Mahmud Abbas. To, Madalla abin da ya sawaka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro Diodo ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.